hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyu. wato wannan shi ne yini na ƙarshe wadari na wannan shekara ta dubu da da da arba'in biyu. yau muna daren ɗaya ga watan muharram dubu da da da arba'in uku. A wanda yake daidai da tara ga watan takwas shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal mutlan wallafar babban malamin nan al'imam shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na na shida a wannan littafi wanda muna cikin muƙaddimar shi wannan littafi wato khutbatul haja ga kamar yadda muka ce a wancan karatun da muka yi cewa ai haƙuri tun da muke ba mu taɓa sharhin khutbatul haja ba saboda haka ai haƙuri ko da za mu ɗan ɗauki lokaci wajen sharhinta har zuwa lokacin da za mu dira cikin littafin haka ai hakuri da tsawaitawa wajen sharhin ita wannan khutba saboda abin da ake yawan karanta ta duk sanda za a fara karatu ko za a fara huduba ko wani jawabi ko daurin aure akan karanta wannan khutbatul haja to yana da kyau mu san wani bangare na ma'anoninta saboda me muke faɗa mun tsaya a gabar da take cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunanmu da kuma sayyiati a'malina miyagun ayyukanmu waɗannan abubuwa guda biyu a shururun nafs a sharru shi dukkan wani abin da zai kai ka ga halaka ko zai kai ga cutar da kai shine sharri duk abin da yake aka san alheri shi ake cewa sharri asalin kuma sharri min sharri nafs wato yana faruwa daga kan mutum ne mutum shi zai fara cutar da kansa ta hanyar miyagun ayyuka waɗannan miyagun ayyuka kuma su haifar masa da munan sakamako saboda ka sayyatul a'mal malamai suka yi musu fassara da cewa uqubati sayyatul a'mal wato uqubat sayyi'atul a'mal ukubar munanan ayyukan da mutum zai yi shurur anfusina shine miyagun ayyukan da zamu yi sannan sayyi'atu a'malina shine miyagun sakamakon ayyukanmu ko kuma ya zanto sayyi'atu a'malina shine al'amalu al'amalu sayyi min a'malina ya zama idafar al-idafa huna bi ma'na min eh, ay na'udhu billahi min shururi anfusina ومن الأعمال السيئة من أعمالنا muna neman tsari daga sharrukan kawunanmu da kuma miyagun ayyuka daga cikin ayyukanmu ko kuma uqubati sayyi'ati a'malina muna neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga uqubar miyagun ayyukanmu <clears throat> al'uquba ita ce abin da zai bata maka rai wanda zaka ji daɗinsa ba zama min as-sayyi'at ay al-a'malu allati tasu'u tasu'una ayyukan da idan muka yi sakamakonsu ba zai mana daɗi ba <clears throat> wannan shine tafsirin da da ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi ya firin jayarwa cewa ana nufin min sai sayyi'ati amalina uqubar miyagun ayyukanmu don haka muna mun nemi tsarin Allah daga sharrukan kawunanmu wanda sharrukan kawunan nan su za su jawo miyagun ayyuka miyagun ayyuka kuma su za su jawo mummunar uquba saboda haka sai zanto wannan gaba din ta kunshi ta kunshi sabab ta kunshi musabbab ta kunshi natija wato eh, al'amfus shururun nafs su za su sa kai miyagun ayyuka miyagun ayyuka kuma su za su haifar da da mummunar uquba saboda haka duka duka waɗannan abubuwa sun tattara ƙarƙashin wannan gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari tsari da gare ta ibn al-qayyim <clears throat> yayi bayanai masu tsawo akan wannan a cikin littafin sa adda'u wad dawa shafi na 269 da kuma littafin sa bada'ul fawaid shafi na 716 da littafin sa tariqul hijratain tsohuwar daba shafi na 64 da igasatul lahfan shafi na 151 sannan yace man yahdihillahu fa huwa almuhtad man yahdihillahu fa huwa almuhtad wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi to attibi ɗaya daga cikin malamai wanda ya yi sharhin mushkatul masabih eh, alkashif an haƙa'iƙi sunan sunan littafin alkashif an haƙa'iƙi sunan sharhi ne na mishkatul musabe na tibrizi to a cikin sharhin yake cewa me yasa aka zo da gaɓar man yahdihillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye yace saboda a nuna cewa kai dan adam ba ka da zaɓin kanka ayyukan ka. ubangiji subhanahu wata'ala shi ke kai ka ga shirya shi ke kai ka ga bata don kada ka ji an ce min shiruri an fusina ka ɗauka cewa kai ka ke yi wa kanka komai to sai aka kawo gabar gaba man yahdihillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye to wannan magana ta ta shi atibi ya gina ta ne akan aqidar ash'ariyya waɗanda suke korewa dan adam cewa yana da wata mashi'a tashi ta kansa suka kirawo aikin ɗan adam alkasb suka kirawo shi a gurin ash'ariya wasan daidai yake da da aljabar kamar ɗan adam bai da zaɓi don sukan yi misali da kaɗawar ganye lokacin da ake iska ganyen da yake cikin bishiya yana kaɗawa in ana iska kaga kaɗawa nan tashi duk da shi yake kaɗawa za ka ce ga ganyen da yana ta kaɗawa bishiyar nan tana talayi tana rangaji amma kuma in aka tsaya za a yi duba sai a ga cewa ba ita ce take kaɗa kanta ba iskar da ake yi ne take kaɗa ta su ce to haka aikin ɗan adam yake a zahiri kamar shi yake aikin amma kuma ba shi yake aikin ba sukan yi misali da mutumin da yake mai shanyayyen hannu ko shanyayyen hannaye hannayensa duka a shanye sai a kawo wani babban dutse mai nauyin gaske ƙaton dutse falalan dutse a kawo a ce da shi da wani karfa lafiyayye a ce su daga wannan dutsen to yadda kai wannan shayayye kai hannunsa kan dutse karfa shi ma ya daga aka cicciba wannan dutse a zahiri ga hannun mai shayayye na kan dutse amma kuma ka san ba shi ya daga dutse ba wannan karfa shi ya daga dutse amma shi ma gashi nan a ido watakila daga nesa in mutum zai hango zai iya cewa tare suka daga to suka ce haka aikin mutum yake dangane da mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala to gaskiya wannan kauli ne wanda in ka tsaya ka kalle shi daidai yake da kaurin jabariya wanda suka ce dan adam bai da katabus sai yadda kawai aka yi da shi don haka duk abin da ya aikata ba shi ya aikata ba wannan ubangiji subhanahu wata'ala shine ya sanya shi ya aikata maganar shekul islam ibn taimiyya da ya a wannan gabar ta fi kyau akwai magana ta ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa inda yake cewa a ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu ta'ala in tusibhum hasanatun wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi من عند الله وإن تصيبهم سيئة min هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون min ما fa min allah فمن الله وما min من سيئة فمن نفسك yace to wannan ayoyi guda biyu ta farko ubangiji subhanahu ta'ala yace idan wani abu mai kyau wato wani abu mai kyau ya same su su ce hadhihi min indillah wannan abu mai kyau da ya same mu daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma wani mummunan abu ne ya same su yaqulu hadhihi min indik sai su ce wannan kai ka jawo mana wato idan kyakkyawan abu wani alheri wata ni'ima ce suka samu sai su ce wannan daga Allah ne amma idan suka samu kansu cikin wata musiba to sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo musu ita Allah ce qul ka ce kullum min indillah dukansu daga Allah ne da mai kyan da mara kyan duka daga Allah ne ce fa mali haula alqawmi la yakaduna na haditha me ya samu waɗannan mutane ba sa iya fahimtar magana ba sa iya fahimtar zance sai kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik mummunan abu da ya same ka kuma daga kanka ne kai ka jawo kanka to shine shekul islam yake cewa Faɗar Allah subhanahu ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka mai kyau daga Allah ne bayan kuwa a baya ya ce qul kullun min indillah ka ce duka daga Allah ne ya ce domin da ubangiji subhanahu ta'ala ya takaita akan qul kullun min indillah kawai ba a kawo abin da yake gaban wannan ba ba a kama asabaka min hasanatin fa min Allah ba kawai an takaita akan qul kullun min indillah to da sai mutum ya yi laifi ya ƙi zargin kansa sai ce ai daga Allah ne ya ce wannan ba shi ya aikata ba Allah subhanahu wata'ala ne ya sa shi aikatawa saboda haka ba ya da zaɓi in ka yi magana sai ce ai Allah ce ƙul min indillah duka daga Allah ne kamar yadda mushrikai suke cewa sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba saboda haka shirkar da muke Allah ne ya ga dama mu yi shirka shi yasa muke yi to haka nan da a ce an takaita akan ayar gaba ma asabaka min hasanatin famin Allah ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik da a ce kan wannan ba a kawo kul kullum min indillah ba aka ce abin da ya same ka mai kyau daga kanka daga Allah ne abin da ya same ka mara kyau kai ka jawo kanka to da kuma wannan zai sa mutane su kafirce wa kadar sai zanto mutane ba su da ba su da imani da kaddara maimakon su yadda akwai kaddara su koma gurin Allah subhanahu ta'ala wajen neman taimakonsa da neman agajinsa da tanyinsa saboda haka sai aka haɗa maka biyu don a kore maka waccan aƙida a kuma kore maka wannan aƙida ta biyu a kore maka aƙidar jabr ka rika jin cewa kawai kai duk abin da kai kawai ba zaɓin ka bane haka Allah ya ga dama ka yi don haka kai ba ka da yadda za ka yi kada kuma a kore maka aƙidar jin cewa komai kai kawai Allah ne ko kuma a kore maka aƙidar ƙadar ka ji cewa Allah ba ya da wani abu a cikin aikinka to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya hada sai ya hada duka biyu to shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan huduba cewa man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya shirye shine shiryayyu kuma wanda Allah ya batar babu mai mai iya shiryar da shi a wannan gaba eh, man yahdillahu fa huwal muhtad bata zo a cikin ruwaya ba wannan lafazin wa huwa al-muhtad da wannan lafazin lam yarid fi fi alfaz hadha al-hadith duka inda aka ruwaito hadisin bai zo da wannan lafazin ba abinda yake zuwa man yahdillahu fala mudilla la fala mudilla la haka yake zuwa wa man yudlil fala hadiya la to amma shaykhul islam ibn taymiya wal Allah ya dauko wannan lafazin ne daga ayoyin alkur'ani wanda suka zo da wannan kamar cikin suratul araf من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم هم الخاسرون من يهدي الله فهو المهتدي وأن الله يشري شين شريعي وأن كم يبتر وأن سنة وتؤسار الرو لكما سورة الإسراء من يهدي من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء من يهدي الله فهو المهتد وأن الله يشري شين شريعي وأن كم يبتر to ba za ka samu wasu masoya da za su shiryar da shi ba ko a cikin suratul kahfi man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye wanda kuma ya batar ba za ka samu wani majibinci da zai shiryar da shi ba so haka a cikin waɗannan ayoyi duk kalmar fa huwa al-muhtad ko fa huwa al-muhtadi ta zo abinda ake kira da alhidaya shine suluku tariqin yusiluka ila al-matlub ka bi hanyar da za ta kai ka ga abin da kake nema ita ce ake kira hidaya kamar yadda Abu Hilal al-Askari cikin littafin sa al-Furuq al-Lughawiyya ya kawo shafi na 391 saboda haka bin hanyar annabawa bin hanyar annabawa wadda Allah subhanahu wataala ya musu wahayi ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun abin da kake bukata na sa'adar duniya da ta lahira jin daɗin duniya da lahira ba zai yi ba sai ka bi hanyar da annabawa suka nuna maka tun daga farkon annabin da Allah ya aiko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma an wajabta mata ta bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin muke cewa ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su ne annabawa ghairil Maqdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba su ne yahudawa ko kuma dukkan wani wanda ya yi ilimi ya take saninsa wala ba kuma batattu ba su ne nasara waɗanda suke aiki da jahilci to kaga anan shiriya shine a ɗora ka akan tafarkin annabawa sauraka ka suluk sirat al-mustaqim sirat al-anbiya sirat lah. wannan ita ce ake kira shirya a shirya kamar yadda ibn al-qayyim a cikin bada'il fawaid ke faɗa cewa shirya iri-iri ce nau'i nau'i ce san nau'i hudu daga cikin nau'ukan shirya nau'i na farko ita ce alhidayatul amma shirya ta bai daya shirya ta bai daya dukkan wani mahaluki da Allah ya halitta to ya tinsa masa yadda zai yi rayuwarsa yadda zai gane yaya bukatarsa take kuma ina zai same ta sannan ya gane abin da zai cuce shi ya kauce masa dukkan wata halitta da Allah ya yi ya kinsa mata wannan qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ce shine ubangijinmu wanda ya bawa komai halittarsa sannan kuma hada ya shiryar da wannan halitta ah, ga abin da yake zai mata amfani sauraka za mu ga jariri daga ya zo duniya zai kama nono ba wani wanda yake zaunar da shi a yi ta koya masa ya zai kama nonon mahaifiyarsa shi zai ga hakanan dabbobi da ake haifuwa su kaɗai suke gane abubuwan duk da suke bukata har zuwa lokacin da za su yi wayo lokacin dabba ta san abincinta ta san abin da zai cutar da ita kauce masa to wannan hidaya ce amma dukkan wani wanda yake mai rai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi irin wannan hidaya cewa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rushu kaga wannan kudan zuma ne amma Allah subhanahu wata'ala ya kinsa masa yadda zai je ya nemi inda zai zai yi ainihin zumarsa zai yi sakar zumarsa ko dai akan duwatsu ko a itatuwa ko a inda ake aje masa kamar amiya saboda wannan <clears throat> hidaya ce fitriya hidaya ce fitriya wato ubangiji yana halittar dukkan wani mahaluki da ita ba ta bukatar sai an koyar da wani kamar kissar namla kissar tururuwa tare da da annabi suleiman hatta a atau ala wadi nam قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا لا يشعرون kaga tururuwa ce amma Allah subhanahu wataala ya ba su yadda za su iya tafiyar da rayuwarsu har ma su kaucewa abin da zai cuce su Allah ce har lokacin da ya taho shi da rundunarsa da Suleiman da rundunarsa mutane da aljanu da dabbobi a tau alawa da namdi sai suka zo wani kwari wanda yake na tururuwa ne kwai gidajen tururuwa sun fito su kuma suna neman abinci qalat namlatun sai shugabarsu ita ce sarauniya duka kuma suna sauraron umarni daga wajen ta su bi ta ce wa sauran tururuwai udkhulu da ku koma gidajen ku la yahdimannakum sulaiman wa junudu kada sulaiman da rundunarsa su tattake ku wa hum la yashuruna ba sani ba to kaga wannan hidaya ce fitiriya waye koya wa tururuwa irin wannan Allah subhanahu wataala ne kin sa musu wannan to shine ma'anar allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada wannan fahada din ita ce wannan alhidaya alfitriya saboda ka duk wata halitta ta tana karkashin wannan wannan hidaya wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum Allah ce babu wani tsuntsu babu wata dabba da take tafiya a bayan ƙasa wato mutum ne ko dabba mai tafiya da kafa hudu ko da kafa biyu ko mai jin ciki wala ta'irin yatiru bi janahi ko kuma tsuntsu da yake tashi da fiffikensa Allah ce illa umamun amsalukum face su ma al'ummu ne kamar ku wato yadda kuke al'umma kuna da tsarin ku na rayuwa ku su ma haka suke al'ummu suna da tsarin su na rayuwarsu to wannan ita ce hidaya hidaya wacce ake kira alhidayatul fitriya alhidayatul amma ko alhidayatul mushtaraka sannan akwai shiriya shiriya wadda ake kira hidayatul bayan wa dilala wato shiriya ta bayani da nusarwa shiriya ta bayani da nusarwa wannan shiriya ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannun annabawansa alhuda tam al'ama alhuda gashi an nuna musu shirya amma ba su shiriya ba sai suka zaɓi makanta akan akan shiriya wannan shiriya ita ce Allah ya tabbatar da annabawa kamar Allah subhanahu wata'ala kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa innaka latahdi ila siratul mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya ce wa hadainahu najdai dan adam kenan Allah ya ce mun nuna masa mun nuna masa hanyoyi guda biyu hanyar tsira da kuma hanyar halaka saboda haka shi kuma sai ya zabi wanda yake so ta ce Allah ce wali kulli wali kulli qaumin had kowaɗanne mutane suna da mai nuna musu shiriya mai nuna musu shiriya shine annabin da Allah yake aiko musu da kuma waɗanda suke mai gurbinsa cikin al'ummarsa su ci gaba da aiki irin nasa waɗanda suna nuna wa mutane shirya wani ita ce hidaya hidayatul bayan wa dilala hidaya ta uku ita ce hidayatul tawfiq hidayatul tawfiq wal ilham Allah ya datar da mutum ya kinsa masa karɓar gaskiya to wannan aikin Allah ne shi kaɗai aikin Allah ne shi kaɗai duk wanda Allah ya kinsa masa shirya to wannan zai shiryo wato ita wannan hidaya ta ƙarshe hidaya ce wacce take la ta takhallaf in dai aka shirya aka Allah kinsa mutum shirya to zai shiryo ba kamar hidayatul bayan ba hidayatul bayan kana iya mutum bayani kuma ba lalle ya karɓa ba ka ja ayoyin ka ja hadisan ka tsoratar ka firgitar ka kwadaitar amma ba lallai yadda ba kaga wannan bayani ne kai masa ka sauke wannan nauyin da yake kanka wani ita ce hidaya ta bayan ita ce Allah ya ce innaka latahdi ila siratal mustaqim hidaya ta tawfiki shine mutum ya gamsu da abin da aka faɗa masa ya yarda ya imani da abin to wannan kuma yana hannun Allah ita ce Allah ya kore wa annabi naka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba kaga a baya can a wani wuri can ya ce ka la tahdi ila siratal mustaqim anan kuma ya ce la tahdi to babu cin karo idan har ka fahimci karatun inda aka kore abinda aka kore daban da abinda aka tabbatar abinda aka kore shine hidayatul tawfiq wal ilham ga mu dakatar da ainihin karbar abinda da aiki da shi wannan shi aka ce ba a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sauraka shi abin da yake hannunsa shine hidayatul bayan shine yayi bayani ya faɗakar ya ja hankali yayi gargadi gargaɗi bishara wannan shine abin da Allah ya bashi a hannunsa haka nan dukkan wani mai bayani mai wa'azi mai gargaɗi da zai zo bayansa shine abin da yake da shi amma ba zai iya shiryar da wanda yake so ba shi yasa Allah ya gaya wa annabinsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka da ikon ka shiryar da wanda kai kake so Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama kuma wannan hidaya ta tawfiq ita ce aka yi magana ta anan man yahdihillahu fa huwa al wannan ita ce hidaya ta tawfiqi wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye to sauraka ita a gurin Allah take shi yasa a wani guce dillu man yasha wa yahdi man yasha yana batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama kuma ita ce muke roƙon Allah kullum a cikin sallolinmu ita wannan hidaya ta taufik ta dace ita ce muke nema a gurin Allah ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ma'ana ka nuna mana tafarki madaidaici ka ba mu ikon bin ka ba mu ikon aiki da shi wannan ita ce addu'ar da muke yi da muke roƙon Allah subhanahu wataala kullum ya yi mana kuma <clears throat> ita wannan shari'a ita ce wacce sai da taimakon Allah taimakon Allah shi zai baka wannan shari'a kuma ya baka dacewa da jajircewa akan wannan hanya har zuwa ƙarshe ba tare da ka saki layi ba ka yi abin da Allah ya ce ka bar abinda Allah ya hana subhanahu wata'ala shi yasa a cikin fatiha aka haɗo ta da da isti'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kuma ihdinas siratal mustaqim kai muke neman kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ah, <clears throat> Allah subhanahu wata'ala ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama irin wannan shirya duk da ya ce yana shiryarwa amma ya kore masa wannan ce in ta haris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil in kana kwaɗayin shiryarsu to ka sani Allah baya shiryar da wanda ya batar yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ga haskensa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' to haka nan ubangiji subhanahu wataala shi ke da wannan hidayar a hannunsa in ya so ya yi nufin ya shiryar da mutum to cikin sai ya sanya zuciyarsa ta zama abu da take ga musulunci duk da musulunci ya zo da shi zai ji yayi masa ba zai ji kunci ba to wannan Allah ya so shiryarsa duk wani umarni daga Allah da manzansa ba zai ji sun masa nauyi ya masa nauyi a zuciyarsa ba zai ji cewa wannan umarnin ya yi daidai da bukatarsa sannan wanda Allah ya nufin ya batar da su ya al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fis sama zai sanya zuciyarsa ƙirjinsa ya zama mai kunci a takure kamar yana tattaka sama mutumin da yake yin sama yana ƙara sama oxygen da yake shaƙa yana raguwa sau haka ƙirjinsa zai ta takuruwa don saboda babu iskar shaƙa to haka wanda Allah ya nufe shi da bata to haka nan zai ta jin umarnin shari'a duk sanda umarnin shari'a sai ji wani abu ne na takura ya zo masa to wannan ita ce ita ce hidaya wacce take ta taufiki da Allah subhanahu wataala ya ga dama kowa zai iya zai iya shiryar da shi amma ubangiji bai so ya shiryar da kowa da kowa ba ya zaɓi wanda suka cancanci shirya ne ya ba su shirya mai yasil ladina amanu allau ya sha Allah la hadan nasa jami'a ce waɗanda suka suka yi imani ba su cire tsammani ba cewa da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane duka to ubangiji bai so wannan ba sai kalar hidaya ta, ta hudu ita ce alghaya alghayatu min alhidaya shine makura in an shiryar da kai ina ne ake so ka je inda za ka je din nan ma Allah su zai nuna maka rana gobe kiyama Allah shi ke nuna wa muminai gidan aljanna to wannan ita ce shirya ta ƙarshe wacce shirya ta taufiƙi take samarwa in ka samu shiryar taufiki to kuma sai kuma gayar wannan shiryar ita ma wannan daga Allah take innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im Allah ce waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai ubangijinka yana shiryar da su hmm, yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijinka yana shiryar da su da imanin su tajri min tahtihim al anhar ƙoramu suna gudana ta su fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima ita ce 'yan aljanna in suka shiga aljanna su ce alhamdulillahi ladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah to wannan hidaya ce zuwa ga aljanna akwai kuma hidaya wacce take gaya ce ta wanda ya bace a nan duniya shi ma a nuna masa a can lahira a nuna masa wuta a nuna masa gidan wuta uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi wahduhum ila sawa ila siratul jahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uhshurul ladina zalamu wa azwajahum ku tattaro waɗanda suka yi zalunci da da dangoginsu da ƴan uwansu waɗanda suke kan hanya irin tasu wato ku tattara kowane mai laifi da yan uwansa mazinata ku hada su da mazinata munafukai ku hada su da munafukai yan uwansu na da ku hada su da na yanzu haka dai shine wa azwajahu wa ma kanu ya'buduna min dunillah ku hada su da abubuwan da suke bauta ba Allah ba sannan Allah ce faduhum ila siratul jahim ku nuna musu ku nuna musu hanyar zuwa wutar jahannama to kaga wannan hidaya ce zuwa zuwa hanyar wutar jahannama to wannan ita sune anwa'ul hidaya guda guda hudu da ibn qayyim ya ambata a cikin eh, bada'il fawaid a ita wannan hidaya tana da asbab akwai abubuwan da za su sa Allah subhanahu wataala ya shiryar da mutum a <clears throat> shiryar tun da mun ce a hannunsa take to ita wannan shirya ta taufiki wadda ita ce gayar abin da ake so a kai gare shi duk bayanin da annabawa suke zuwa da shi da bayanin da malamai suke so. suke yi gayar abin da ake so a samu shine a samu shiriya ta taufiki wato ta dace to ita wannan shiriya ta dace Allah subhanahu wataala ya ce yahdi man sha yana shiryar da wanda ya ga dama to menene asbabul hidaya me bawa zai yi ya samu irin wannan shiriya na farko akwai al-ittisamu billah bawa ya rike Allah ya rike ubangiji ya dogara da ubangiji ya nema a wajen ubangiji fa amma amanu billahi واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا بالله فأما فوضا سكي إيماني دا الله واعتصموا به سكي ركي شكنكم سكي دوغالة دشي الله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل بعد الجمعة وابزي شكد سوچكي وترحم السا دفل لسا سيتي ويهديهم ilaihi siratan mustaqima kuma ya shirya da su tafarki madaidaici zuwa gare shi shi kaga riko wato rike Allah subhanahu wata'ala da dogaro gare shi wannan yana taimakawa zuwa ga samun shari'a wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim ce wa man ya'tasim billah wanda duk ya rike Allah faqad hudiya ila siratal mustaqim to babu shakka an shiryar da shi wannan zuwa ga tafarki madaidaici saboda haka al-i'tisamu billah al-i'tisamu bil kitabi was sunna duk yana ciki ka riƙe littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da ciki wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ce Allah subhanahu wataala ce ku riƙe igiyar Allah gaba daya igiyar Allah shine addinin Allah addinin Allah kuma shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ku riƙe wannan gaba daya kar ku rarrabu in ku kula waɗannan ayoyi a ƙarshen su Allah sai ya rufe su da cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa ce la'allakum domin ku shirya ashe kun ga rike Allah subhanahu wataala da rike littafinsa da sunnar Annabi sallallahu alaihi hanya ce ta samun shirya idan kuka yi haka to za ku samu shirya. abu na biyu shine tadabburul qur'an tadabburul qur'an wa ittiba'uhu kai rika karanta qur'ani kana tadabburin ayoyinsa wato kana tintintini cikin ayoyin alqur'ani wanda yana buƙatar ka san me kake karantawa domin tadabburi baya yiwa sai ka san me kake karantawa kana karanta alhamdulillahi rabbil alamin to ka san me kace arrahmanir ka san ma'anarta maliki yawmiddin ka san ma'anarta har zuwa ƙarshen fatiha in ka ce qul a'udhu birabbil falaq ka san me kace min sharri ma khalaq ka san me kace to wannan shi zai sa kuma ka yi tunani cikin abin da kake karantawa amma in baka san me kake karantawa ba to kaga wani tunani kuma za ka yi ka wuce ka ji wani mutum yana wani yare da baka ji wani tunani za ka tsaya yi amma in kana fahimtar me yake faɗa watakila sai ka ji magana ce da ta shafe ka sai ka tsaya kana fahimtar abin da yake faɗa har kana tunani akai? to kaga ashe alkur'ani yana buƙatar ka san ma'anarsa domin ka yi tadabburi a cikin ayoyinsa shi yasa imam tabari yake cewa yana mamakin mutanen da suke karanta alkur'ani ba sa fahimtarsa saboda mai saboda an sako ne daga Allah mahaliccinka ya halicce ka ya ce zan zan zan zan turo maka sako fa imma ya'ti annakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa zan turo muku shiriya wanda duk ya bi shiriya ta ba zai bace ba zai wahala ba to sai kuma ya turo shiriyar amma kuma kai baka fahimci mai ake faɗa ba kaga akwai matsala to shi yasa mumini ko yaya ne ya kokarin fahimtar abin da yake karantawa na maganar Allah ka rika kokari ko yaya kana kana fahimtar abin da ba a ce fahimtar ka dole ka fahimci komai da komai ba amma dai kar zama wato dungurungun ba ka gane komai ka zama dinkim haka kawai ana karanta ba ka fahimtar ba ka fahimtar me kake karantawa <clears throat> to wannan tadabburi na alkur'ani yana taimakawa wajen samun shirya sai sa Allah ce zalikal kitabu la raiba mafihi hudan lil muttaqin wannan littafi ne da babu kokonto a cikinsa kuma shiriya ne shiriya ne ga masu takawa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanya mafi miƙewa wacce tafi miƙewa totar to kaga ba zai yi maka ka iya gane wannan sai in ka fahimci abin da alqur'ani yake faɗa كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله شيء kamar haka muka yi maka wahayin ruhi daga al'amur daga umarninmu ma kunta tadri mal kitab wal iman baka san menene littafi ba menene kuma imani walakin ja'alnahu nuran sai dai muka sanya shi alqur'ani ya zama haske walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama da shi daga cikin bayinmu saboda ka ashe kaga alqur'ani bawa yake shirya qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba ridwanahu سبل السلام ويخرجهم to masu ƙarƙarar ne sun yawa يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ila إلى صراط مستقيم saboda alkur'ani shirya ne Allah ce hakika haske ya zo muku daga ubangijinku haske ya zo muku ja'akum min Allah nurun wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da littafi mabayyani yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam yana shiryar da waɗanda suka bi yardarsa da shi da shi mai da shi wannan littafi shine alqur'ani ina yake shiryar da su subul salam hanyoyin aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi izini. kuma yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske da izininsa wa yahdihim ila siratal mustaqim kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici ashe kaga alqur'ani hanya ce ta fahimta wato ta samun shiriya hanya ce da idan aka bi ta za a samu shiriya ta ubangiji shiriya ta taufiki abu na uku shine bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sanin sunnar annabi da binta ita ma hanya ce ta samun shiriya Allah subhanahu wataala yana cewa qul atiiu wa atiiu rasul فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى قل كتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كما كبي منزو فإن تولوا إن كجو بايا كوكا بعد بايا فإنما عليه ما حملته كوي أبن أكا مسا شيني أكنسا مي أكا مسا إسان دساكو وعليكم ما حملتم كما كما أبن أكا مكوين أكنكم shine ku ji ku bi ku yi aiki da abin da aka gaya muku Allah ce wa in ta tahtadu in har za ku yi masa biyayya to za ku shirya ashe kaga bin annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta shirya ta samun shirya bin sunnar sa hanya ce ta samun shirya ce wa ma ala rasul illa al balagul mubin babu abin da ke kan annabi face isa isarwa bayyananniya sannan hanya ta hudu sababi na hudu na samun shirya shine addu'a roƙon Allah shirya kamar yadda muke yi a sallolinmu na farilla da sallolin nafila ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar dare yakan tashi yana addu'a kamar yadda ya zo cikin sayo muslim hadisin na Aisha ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallar darensa ce Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya gama samun garanti a wurin ubangijinsa sallallahu babu wani haufi a tare da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya tsare shi amma duk da wannan yakan tashi cikin dare yana addu'a yana roƙon Allah shirya ba dan wani abu dan ya ɗora al'ummarsa akan wannan hanya ya nuna musu cewa su rika neman shiriyar Allah a koyaushe kada mutum ya riga jin cewa shi ba ruwansa wannan ni duk waɗannan abubuwan da ake ni ba ruwana ni ka ganda nan neutral ne ni ba na tare da waɗannan ni ba wani ba na bin komai ne ka roƙi ala shirya amma ba wani wanda yake wa shi wani turar babu shi eh ko dai kana kan gaskiya ko kana kan ƙarya amma ba wani abu kai ba gaskiya ba kai ba ƙarya ba ko na abu na uku babu shi sauraka duk abin da ake yi saɓani a kansa to akwai gaskiyar akwai gaskiyar amma guda ɗaya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam dora al'ummar sani akan wannan manhaji cewa duk yadda aka yi sabani ka roki Allah shirya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da rububiyar Allah ga waɗannan mala'iku Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil ya Allah ubangijin jibril ubangijin mika'il ubangijin israfil yana tawassuli da rububiyar Allah ga waɗannan mala'iku saboda rayuwa nau'ukan rayuwa dabbobin rayuwa Allah ya sanya a hannunsu jibril ne yake kawo wahayi shi ne aminul wahayi wahayi kuma shi ne rayuwa shine rayuwa shine ruhi yulqir ruha min amrihi ala ya yasha'u min ibadi saurakar ruhi shi yasa shi kansa jibril da ake kiransa ruhi sai ruhul amin tanazzalu al mala'ikatu war ruhu ruhu shine jibril haka israfil shine zai yi busa bayan an mutu kuma a tashi sauraka waɗanda duk za su tashi bayan mutuwa da busar nan da aka yi za su tashi mika'il shine allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta masa saukar da ruwa da tsirrai da su ne ɗan adam yake samu ya rayu da su aka ce ba ruwa ƙasa za ta mutu babu abin da zai fito a ƙasa na abinci ɗan adam ba zai rayu ba dabbobi ba su rayu ba sauraka dukkan wani nau'i na rayuwa yana tattare da waɗannan mala'iku sai yasa sai annabi ya tawassuli da rububiyar da Allah gare su rabba jibrail wa mika'il wa sirafil ci fatira samawati wal ard ya mahaliccin sammai da ƙasa ci alimal wa shahada masanin sarari da masanin boye da sarari anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke sabani a kansa ihdini li maqtilifa fihi min alhaq ka shiryar da ni cikin abin da aka yi sabani a kansa na gaskiya wato ka shiryar da ni gaskiya cikin abin da aka yi sabani a kansa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici a cikin sahih muslim a hadisin abdullahi dan mas'ud annabi yana daga cikin annabi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى النبي يكن يا الدعاء يا أبنجي إنا الهدى في الله zanto kana ƙoƙari wajen yada addinin Allah wajen karantarwa wajen ɗaukar kalmar Allah wajen bawa addinin Allah kariya zanto kana da wani kazar-kazar da kake a nan to wannan yana daga cikin asbabul hidaya kan ka zauna kawai ka zauna lakwas ba abin da kake yi ka zanto kana motsawa wajen ƙoƙarin ka ka taimaki addinin Allah ka shirye wasu sun shirye ta hannunka Allah na cewa ladina jahadu fina lanahdiyannahum suhulana lalle waɗanda suke fafutuka a dalilin mu to za mu shirye da su ta farkin mu wannan shirya ta gamdakatar hidayatu tawfiq waɗanda suka shirya sai Allah ya ƙara musu shirya sai Allah ya ƙara musu shirya akan shiryarsu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqim wannan kari ne akan wanda su la'atainahum min ladunna ajran 'azima tabbas da mun ba su lada mai girma daga wajen mu ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su tafarki ba daidaici wace shirya ce Allah yake faɗa a nan shine ƙari akan wace ya baka kayi aiki da aikin da umarnin Allah su kuma ubangiji sai ya ƙara maka akan wannan shi wannan sa aqidar ahlus sunna suke cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala da manzansa yana kuma raguwa da saban Allah da bin shaidan yayin da mutum yake saba wa Allah to imaninsa ja da baya yake ja daga baya yake in ba ya tuba ya koma ga Allah ba to sai a waye gari imanin ya kafe to wannan kuma sai yadda Allah ya da to amma mutumin da yake kokari to ubangiji kuma zai yi ta kara masa shirya akwai abubuwan da suke jawowa Allah subhanahu wataala ya hana bawansa shirya na farko dogewa akan kafirci duk kafirin da ya kafe bayan an masa bayani akan kafirci to sai Allah ya hana masa shari'a sai Allah ya hana masa shari'a ce ka ga ayoyi Allah ce wallahu la ya al-qawmal kafiri Allah baya shiryar da kafirai me ake nufi da baya shiryar da kafirai ana nufin kafirai ba sa musulunta a ai kafirai da yawa sun musulunta annabi ya zo ya samu kafirai da yawa suka yi ta imani abinda ake nufi al-musirrina ala al-kufr wanda suka doge suka tsaya suka nace su kafirci kawai za su duk wa'azin da za ka yi ba shiga kundansu ba to waɗannan sai Allah ya shiga tsakaninsu sai ya shiga tsakaninsu da shirya sai Allah ya khatmi akan zuciyarsu da jinsu da ganinsu ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم sai Allah ya rufe komai ko duk kafofi da inda shirya za ta shiga wa'azin zai shiga duk sai Allah ya toshe shi sauraka kana yi kamar kana yin wa'azi kamar kana yi wa dutse ba ka ga alamar wa'azin yana ratsa su kaifa yahdillahu qauman kafaru da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ce kaifa yahdillahu qauman tayaya tayaya Allah zai shirye mutanen da kafaru da imanihim bayan imanin su su kafirce wa shahidu anna ar-rasul haqq sun kuma yadda annabi gaskiya ne wa a al-bayyinat ga hujjoji bayyanannu sun zo musu ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai don haka kaga azalunci shi ba yana daga cikin abin da yake hana mutum ya samu shirya zalunci mutum ya zanto azzalimi ko dai zalunci tsakaninsa da ubangiji wanda shine babban zalunci inda shirka la zulmun azim ya zanto aikinsa aikin shirka aikin mushrikai to wanda yana shiga tsakaninsa da shiriyar Allah subhanahu wataala ko kuma zaluncin bayan Allah da zanto zalunci kawai ita ce rayuwarsa to wannan babu shakka duhu ne zai yi ta karuwa a zuciyarsa annabi ce az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah to ubangiji yake cewa inna Allah la yahdi al-qawma adh Allah baya shiryar da azzaliman mutane haka nan fasikanci wato yawan fita daga bin Allah yawan fita daga bin Allah shi ma sabab ne na hirmanil hidayah min asbabi hirmanil hidaya cikin abubuwan da zai sa bawa ya rasa samun shiriya ke falamma zagu azaqa Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yayin da suka karkace wa umarnin Allah suka karkace wa bin Allah azaqa Allahu qulubahum suma sai Allah karkatar da zukatansu Allah ce wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah kuwa baya shiryar da mutane fasikai hakanan yawan ƙarya yawan ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur mutumin da duk zai rika yawan karya a rayuwarsa to babu shakka wannan yana iya sama sanadiyar Allah ya haramta masa shirya inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab Allah ce baya shiryar da mutumin da yake mabarnaci mai yawan karya ka waɗannan duk suna daga cikin asbabu hirmanil hidaya Allah ka tsare mu ubangiji ka ƙara mana shari'a akan shari'ar mu ubangiji ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata za mu tsaya anan insha Allah sai a karatu da gaba sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi